Assalamu alaikum barkanmu da sake samun labaran kafaran. mai girma mataimakin shugaban kasa Yemi Osinbajo. Wajen na da tsayawa a fagen siyasa da Lissafin Tinubu masu kallon mu ku da samun labaran kafta ne zuwa kai tsaye daga studio mu a garin ondo sunana ume muhammad nake cewa a yi sauraro lafiya sa'o'i kaɗan bayan murabus daga makamansu manyan lauyoyin najeriya lauyoyi ƙungiyoyin kare aikin jama'a da wasu rassan kungiyar lauyoyin Najeriya a jiya sun kira da abinciki tsohon alkalin alkalin Najeriya wato Ibrahim Muhammad baki ɗaya sun ce bai kamata a yi watsi da zargin da ake wa tsohon CJN a ƙarƙashin kafet ba an bayyana murabus ɗin Muhammad a jiya da safe rahotanni sun bayyana cewa ya mika takardar murabus ɗinsa ne bisa dalilai na rashin lafiya bayan mako guda da wasu alkalin kotun koli na sha hudu a wata ƙara da suka shigar a gaban kotun. suka gabatar da manyan zarge-zarge na rashin gudanar da mulki da rashin kuɗi akan wani malamin shari'a dan asalin jihar Bauchi labarin murabus din nasa ya baiwa al'ummar kasar saniyar ware a safiyar jiya yayin da mai taimaka masa kan harkokin yada labarai auraka isa wanda da farko ya musunta hakan ya tabbatar da faruwar lamarin shugaban kasa wato muhammadu buhari ya rantsar da babban mai shari'a na gaba mai shari'a wato olukayode ariola a matsayin mukaddashin cjn a zauren majalisar dokokin jihar da ke abuja ƙungiyoyin da ke yakin neman zaɓen ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar all progressive congress a siwaju bola tinubu sun fara tuttumba da tattaunawa da sauran jami'an siyasa ba tare da 'yan takarar shugaban ƙasa ba an tattaro a jiya cewa ƙungiyoyin goyon bayan da ke yankin kudu maso yamma amma suna da sauran shiyoyin siyasar kasa suna duba yiwuwar kulla kawance da jami'an da shirin ganin sun amince da tinubu a matsayin shugaban kasa mataimakin shugaban shirin kudu maso yamma na kasa na asiwaju ta shekara ta 2023 sanata adesoju akambi ne ya bayyana hakan a wata tattaunawa da ya da wakilai akambi wanda ya kira kungiyar coalition movement for bola ahmed tinubu wata kungiyar goyon bayan da ke headquarter a jihar oyo ya ce abin da ake kokarin yi da kungiyar shine jama'a da dama na fushi da jami'ansu watakila saboda makudin zaben fitta gwani hatta waɗanda suka tsaya da 'yan takarar wasu sassan jihar ba sa la'akari da 'yan takarar saboda su jami'an ba su da isassun kaya da za su iya kula da babin dan hakan za su iya aiki da su sanin cewa a asiwaju zai yaba musu idan ya ci zaɓe. Zamu leƙa izuwa fagen kasuwanci tun bayan bullo da tsarin tattace motocin da ake shigo da su daga waje dandalin ya ci karo da cece kuci da ya sa ababen awa kusan basu ga talakawan najeriya a cikin wannan yankin Alonzi Iguli ya yi nazari kan yadda dandalin ya ƙara araje kan motocin da ake shigowa da su daga sama da kashi 100 cikin 100 da dai sauran kalubale. Yanzu dai ba labari bane cewa a wani yunkuri na tabbatar da daidaiton arajin kan motoci da ake shigo da su da wannan shekarar kamfanin da samfuran hukumar kwastam ta Najeriya a cikin watan Fabrairu shekara ta 2022 ta gabatar da lambar tantance abin hawa na tantance motoci da ake shigowa da su. a wajen kaddamar da vin don tantance motocin da ake shigo da su ta hanyar lantarki a cikin watan fabrairu masu ruwa da tsaki da dama sun nuna rashin jin daɗin su game da rashin amincewar hukumar ta kwastam yayin da suka nuna cewa kimar da ake yin amfani da su ba su yi daidai ta faduwar darajar kowace shekara kamar yadda ake bukata ga motocin da aka yi amfani da su ba kudaden shigar muryar na kofanonin sadarwa na iya yin tsalle zuwa naira 1.53 a shekara inda masu aiki suka tashi daga naira 6.4 zuwa naira 8.95 a kwanaki baya ne dai kamfanonin telkom ya rubuta wa hukumar sadarwa ta Najeriya wasiƙa inda ya daimi amincewa ta ƙara musu kuɗin fito saboda tashin farashin man diesel da kuma ƙarin farashin kasuwanci a Najeriya inda hukumar NCNC ta amince da ƙudurin telkom za su ƙara kuɗin harajin a kan muryar SMS da kuma bayanai. A cikin rahotonta na masana'antu na shekara ta 2021, hukumar sadarwa ta Najeriya ta bayyana cewa jimlar kiraye-kiraren da aka yi na ƙasa a shekara ta 2021 an sanya su akan mintuna biliyoyi kuma tare da farashin bene na kira akan 6.4 kamfanonin sadarwa sun yi akalla naira tiriliyan 1.11 daga kiran waya a cikin wasikar da telecoms ta aika wa hukumar ncnc kungiyar masu kudayen da harkokin sadarwa ta nigeria ta ce an samu karin kashe 40 cikin 100 na farashin kasuwanci a kasar har ila yau ya bayyana cewa karuwar farashin makamashi ya kara farashin yin kasuwa da kashi 35 cikin 100 zamu leka izuwa kasashen waje Ƙungiyar G7 ta yi Allah ya wadai da laifin yaƙi bayan arin makamai mai linzami da Rasha ta kai kan wata kasuwa mai cunkoson jama'a a Ukraine wanda ya kashe akalla mutane 18. Shugabannin kasashen G7 sun yi Allah ya wadai da arin makamai mai linzami da Rasha ta kai kan wata cibiyar adadar kasuwanci ta ƙasar Ukraine da ke da cunkoson jama'a a matsayin abin kyama na yaƙi. a cikin wata sanarwa da suka fitar jiya shugabannin g7 da ke gudanar da wani taro a jamus sun alkawarin cewa za a tuhume shugaban kasar rasha wato vladimir putin da waɗanda suka kai arin akalla mutane 18 ne suka mutu a arin da aka kai a birnin kremichuk yayin da hamsin da tara suka samu raunuka sanarwar ta g7 ta ce a ra'arin wuce gona da iri kan fararen ula da basu ji ba basu gani ba laifi ne na yaƙi ukraine ta zargi rasha da kaiwa fararen hula hari da gangan yayin da shugaban kasar vladimir zelenskin ya kira shi da ɗaya daga cikin ayyukan ta'addanci mafi girma kai a tarihin turai rundunar sojan sama ta ukraine ta ce an harba makamai ne a makamai masu linzami guda biyu masu cin dogon zango x-22 da aka harba daga jiragen 22m3 da suka taso daga filin jirgin shaikovan da ke yakin kalunga na rasha akalla mutane 46 ne aka tsinci gawarwakin su a cikin wata trela ta tarakta a birnin San Antonio na jihar Texas a wani abu da ake gani tamkar wani yunkurin sarrafa mutane ne akan iyakar Amurka da Mexico shugaban kasashen gobara na Antonio Charles Wood ya ce wasu mutane 16 da aka gano a cikin trela jiya an kai su asibiti saboda shanyewar jiki da jiya sun hada da kananan yara hudu marasa lafiya da aka gani sun yi zafi sosai suna fama da bugun zafi gajiyar zafi shugaban 'yan sandan wato williams mc manus ya ce an sanar da wani ma'aikacin birnin da ke wurin da lamarin ya faru ta hanyar kukan neman agaji dab karfe shida na yammacin jiya jami'an sun isa wurin ne suka tarar da gawar a ƙasa a wajen tirela da wani bangare da aka buɗe kofar mota in ji shi an gano motar a kusa da titin jirgin ƙasa. a wani yanki mai nisa a wajen kudancin birnin kuma mc manus ya ce an kama mutane uku a gidan yari kan lamarin ministan harkokin wajen mexico marcelo ebrard ya kira sharkewar 'yan gudun ijira da bakin aure a matsayin mummunan bala'i a texas kuma ya ce karamin ofishin takadanci da kan anyar zuwa gurin zamu leka izuwa fagen wasanni yayin da ya rage sauran watanni biyu dan dabban boxing na birtaniya wato anthony joshua ya nuna yanda jikinsa ya matukar kisa a saudiya gabanin karawar da zai yi da alexander unix zakaran ajin masu nauyi sau biyu joshua ya yi rashin nasara a gasar cin kofin duniya guda uku da mamaki lokacin da yusuf ya doke shi cikin kwanciyar hankali a wasanni sha biyu a filin wasa na Tottenham oxford a watan satumba da ya gabata bayan kwashe watanni ana fafatawa a ƙarshen aj zai samu ramuwar gayya a karawar da suka yi a ranar ashirin ga watan agusta a jidda saudi arabia mayakan biyu sun sake yin karo da juna a makon da ya gabata a ci gaba da fafatawa a karo na biyu a gabas ta tsakiya kuma tun joshua ya shiga cikin mawuyacin hali bayan da ya raba wasu otunansa da yake aiki a cikin zoben. sai dai dan wasanni mai shekaru 32 ya dage kan cewa zai samu kwarjini da ya kama shi bayan sha kaya a hannun yusuf a karon farko tare da maido da kambunsa na wba da ibf da wbo da kuma ibo Dan wasan gaba na Super Eagles Idion Ikalo ya kammala kakar wasa tare da kungiyar al'ilal ta Saudi Arabia a matsayin wanda ya fi zura kwallo a raga a kakar wasa ta shekara ta 2021 zuwa shekara ta 2022 a gasar Saudi Pro League Igalo ya zira kwallaye biyu a wasan da al'ilal ta doke Al da ta koma mataki na biyu a daren jiya inda aka tashi da ci biyu da ci daya a filin wasa na King Fahd Riyadh tsohon ɗan wasa na manchester united ya zira kwallo a raga a mintuna na bakwai da na 64 da ci biyu da suka jefa 'yan wasan gida cikin rudani nasarar ta tabbatar da nasarar lashe gasar la liga karo na 18 ga kungiyar al ittihad ke zawarcinsa ikalo ya koma kungiyar al hilal ne a watan janairu shekara ta 2022 bayan da ya kawo ƙarshen zamansa na kungiyar al shabab wani bangaren saudi pro league so jama'a